daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku sauran tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si da kuma shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau laraba 20 ga watan Maris din shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Ɗayan dare kenan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Shugabannin Amurka da Brazil sun yi alkawarin inganta hulɗar cinikayya da haɗin kai ta fuskar soji tsakanin ƙasashen su. Hukumomi a ƙasar Netherlands sun ce suna binciken yiwuwar alaƙar ta'addanci da wasu harbe-harbe da aka yi cikin wani jirgin ƙasa. sannan hukumomi a garin christchurch na ƙasar new zealand sun fara baiwa iyalai gawarwakin mutane hamsin da aka kashe ranar juma'a To rahotanni daga jihar Taraban Najeriya na nuni da cewa masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa sun addabi al'ummar yankin lamarin da ya kai ga har wasu mutane ba sa kwana a gidajensu. abin da ya shafe masu kurciya da mutane masu dauke dauke mutane a kai kudin fansa min jihar taraba suna ji su dau matakiyan da za a iya sama ma taraba zaman lafiya sannan muna dauke da wani rahoto na musamman kan yadda musulmi a nan amurka suka kalli harin da aka kai a new zealand wanda ya yi sanadin mutuwar mutum hamsin baya ga haka kamar kowace ranar laraba madina dauda na tafa da shirinta na demokuraɗiyya a yau amma bari mu fara da shan labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran shugabannin amurka da brazil kasashe biyu mafiya girma a yammacin duniya sun yi alkawarin inganta hulɗar cinikayya da haɗin kai ta fuskar soji da yadda wato shugabannin wato shugaban amurka donald trump ke nuna cewa ya kamata brazil ta shiga kungiyar kawance ta neto trump ya ce amma kafin hakan ya yiwu sai ya tattauna da mutane da dama a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban brazil ɗin jair bolsonaro shugaban na amurka ya kuma yi alkawarin cewa amurka za ta goyi bayan shigar brazil kungiyar kasashe 36 na haɓaka tattalin arziki oacd a takaice wadda ta kunshi har ma da kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya da yake jawabi a harshen portugal shugaban brazil bolsonaro ya ce wannan ziyarar da ya kawo ta buɗe wani sabon babi a hulɗar brazil da amurka ya kara da cewa zabensa da aka yi kwanan nan ya sa kasar ta brazil ta samu shugaban kasa wanda bai gaba da amurka wanda wannan rabon a ga haka har ya kai kusan shekaru gwammai hukumomin kasar netherlands jiya talata sun ce suna binciken yiwuwar alakar ta'addanci da wasu harbe-harben da aka yi cikin wani jirgin kasa inda har mutane uku suka mutu baya ga wasu biyar kuma da suka ji raunuka a garin urite. tun da farko firaminista mark root na kasar ya ce ba za mu kauda yiwuwar wasu dalilai ba ciki ko har da rikicin cikin gida na iyalan da abin ya shafa kamfanin dillancin labaran turkiya andanalu ya ba da rahoton cewa 'yan uwan tanis a turkiya sun ce da alamar harbe-harben ya biyo bayan wata takaddama ce ta cikin gida. 'yan sanda sun damƙe wani ɗan asalin turkiya ɗan shekaru 37 mai suna Godman tanis bayan 'yan sa'o'i da aka yi ana farautarsa bayan shi shi wanda aka fi zargin an kuma kama wasu mutane biyu to amma hukumomi ba su bayyana zurfin alakarsu da harin ba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa muryar amurka a nan birnin washington dc Hukumomi a garin Christchurch na ƙasar New Zealand sun fara baiwa iyalai gawar gawarwakin mutane hamsin da aka kashe a harbe-harben kan mai uwa da wabi a ranar Juma'a. wanda wani mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsin farare ya aikata. 'Yan sanda sun ce an kammala binciken gawar gawarwakin. To amma gawarwaki sha biyu ne kadai aka gano 'yan uwansu kuma daga ciki an mika shida ga iyalan masu su. wani bayanin da rundunar 'yan sandan christchurch ta yi a rubuce na cewa a yayin da mutane za su ga kamar tantance garokin abu ne mai sauƙi kuma kai tsaye a zahiri abu ne mai cike da sarƙaƙiya musamman ma a yanayi irin wannan ɗaruruwan mayakan ƙungiyar isis da ke turjiya ta ƙarshe don kare abin da ya rage na yankin da ƙungiyar 'yan ta'addan ta kira daular ta a yanzu sun rasa wannan yanki mai cike da tantuna wanda ke arewa masu gabashin bagus na kasar syria al'amarin da mayakan da amurka ke goyon baya cdf suka bayyana da babban cikas ga kungiyar ta isis mayakan na sdf ne wato suka yi wannan sanarwa jiya talata ta kafar sada zumunta bayan wani farmakin da suka kai wanda ya kai ga kama abin da suka kira gogaggun mayakan isis 157 waɗanda aka sari ba ma 'yan ƙasar siriya ba ne ko iraki a yanzu mayakan sdf ne ke iko da ɗan abin da ya rage na yankin da'ish da ke zagaye a cewar mai magana da yawon mayakan sdf mustapha bali a wani saƙon da ya tura ta kafar twitter inda ya yi ta taka tsantsan da cewa wannan fa ba sanarwar cin nasara ba ce shugaban kasar kazakhstan na nasurtan nazarbayev ya yi murabus haka kwatsam bayan shafe shekaru kusan talatin bisa gadon mulki to amma zai ci gaba da jagorantar jam'iyya mai mulki tare kuma da ci gaba da riƙe matsayinsa na iya tsawon rai na shugaban majalisar tsaro mai matukar tasiri na yanke shawarar kawo ƙarshen zama na shugaban ƙasa a cewar nur sultan a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin a faɗin ƙasar a jiya wanda ya biyo bayan sanarwar da ofishinsa ya yi tun farko cewa shugaban fa zai yi wata sanarwa muhimmiya ya ce kakakin majalisa ta sama kasim kaif shi shine zai zama shugaban ƙasa na riko a ne wato a shekara ta 2020 za a yi zaben shugaban ƙasa na biyu a ƙasar Papa Roma Francis a jiya talata ya ƙi amincewa da murabus ɗin kadinal ɗin Faransa Philip Barbarin bayan an same shi da laifin rashin sanar da 'yan sanda wasu zarge-zargen aikata lalata da wajen amfani da isa. jiya talata barbarin ya ce ya mika takardar yin murabus ɗinsa ga fafaroma to amma fafaroman a ta bakinsa ya kawo batun yin kyakkyawan zato ga wanda ake zargi don haka ya rattaba hannu akan takardar a maimakon haka fafaroma francis ya buƙaci barbarin wanda shine fada na ƙasar faransa mafi girma da taɓar gazar lalata da yara ƙanana wadda ta dabaibaye majami'ar katolika a faɗin duniya ta shafa da yi abin da ya ga ya dace ga diocese ɗin shi. Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahotanni daga jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya na nuni da cewa matsalar satar mutane domin neman kudin fansa ta sa jama'a da dama ba sa iya kwana a gidajensu a wasu yankunan jihar. ko da yake jami'an tsaro sun ce suna iya bakin kokarinsu wajen ganin sun shawo kan wannan lamari yanzu haka jama'a da dama a jihar taraba ba sa kwana a gida sakamakon garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa inda na baba na shine garkuwan da ake da wasu mutum sama da goma sha biyar a yankin takum kamar yadda wani mazaunin yankin ya tabbatar akwai na garin masu ɗauke shi. Kaman kawo yanzu kaman mutane nawa suke hannun su masu garkuwa nan takum. Kawo yanzu akwai mutum goma sha biyar a hannunsu. An ce akwai wani alhaji ma mai gidan mai da aka ɗauka ko? Mai gidan mai da aka ɗauka an ɗauke shi sha biyar yau kuma sun nemi kuɗi sun nema an ba su sai da aka ba su ya kai miliyan ɗari kuma yanzu suka ce ba za su sako shi ba sai an ƙara miliyan ɗari. wai babu jami'an tsaro na wuraren naku. akwai jami'an tsaro a kuna da tarikin soja babba a taku akwai sarakuna akwai yan sanda muna cikin halin fargaba na kin kare muna so ne a taimake mu. yanzu haka kungiyoyin kare haƙƙin bani adama a jihar na mako nuna damuwarsu na game da wannan matsala ta satar mutanen. Sunana Comrade Gambo Dawud shugaban cibiyar kare hakkin dan adam na jihar Taraba wanda aka fi sani a turance Center for Human Rights Advocacy Taraba State Chapter. Abin da ya shafi masu kurciya da mutane masu dauke-dauke mutane a kai kudin fansa hukumomin jihar Taraba suna ji su dau matakiyan da za a iya sama ma Taraba zaman lafiya. A yanzu da nake gaya maka a garin Takum an dauke wani mai sunan hancaki mai kudi ne mai sunan Mayo yana da gidajen mai an dauke shi tun yau kusan wata ɗaya kenan sannan wani mai suna dr sule an dauke shi har yau da nake gaya maka wallahi ba labarinsa shi ma haka zalika muna kira ga gwamnan jihar taraba da sauran hukumar jihar taraba da kasa gaba daya su ɗauki mataki abin da yake faruwa a jihar taraba to sai dai ko wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da kwamishinan yan sandan jihar taraban cp alkasim usman ke ma nuna manema labarai wasu da aka kama da ake zargin yan garkuwa da jama'a ne da kuma barayin shanu to kafin cika aiki da muka fara shine muka fara cika aikin mun kamo hukumin gama da masu garkuwa da mutane da suka shigo daga jihar benue a ciki bayan an ɗauki wani dogon lokaci ana ɗauki ba daɗi ana ba ta kashi da 'yan sanda da sojoji a takum allah ya ba mu sa'a muka harbo wasu suka gudu da bullet wound a wato harbin bindiga da bullet a jikinsu me ya samu a gare su wani ba mu sani hukuma daga baya kanin mun samu bindiga da ɗimbin albarusai za ku je ku gani na biyu kuma a can iya iyakanmu da gombe wani ne ya je kashe wani ya sace mai shanonin shi guda 68 Allah ya taimake muka yi kama shi muka samu shanu nawa shanu hamsin da wani abu kaɗan kenan daga ciki kanna kuma akwai yan garkuwa da mutane lokal wato na gida <laughs> za mu gwada su ma wanda duk sun yadda ga wasu na wanda suka yi kidnafin wani ma 'yan garinsu ne ga kuɗin da suka amsa <laughs> ga wanda suka yi kidnafin ga da suka yi da shi. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Gargaɗi mai gina Gargaɗi mai gina Ni kan nan tsoro na lamin mugunta. Gargaɗi mai gina ra. gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai dai mai gina ramin mugunta, to ka gina daidai kaurinka, watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. To daga Najeriya bari mu dawo nan Amurka. inda yayin da harin da aka kai wasu masallatai biyu da ke yankin christchurch na kasar new zealand ke ci gaba da jan hankulan jama'a musamman musulmi a sassan duniya wakilin murya amurka ta sashen turkiya da udu zalatika hawk ta halarci wasu masallatai da ke yankin washington dc da kuma new york inda ta ji ta bakin wasu musulmi dangane da wannan hari na new zealand wanda ya sanadin mutuwar mutum hamsin a makon da ya gabata cibiyar da ake kira dianet center of america da ke unguwar lanam a jihar maryland da ke nan amurka na dauke da wani ma makekin masallaci baya ga wuraren tarihi da raya al'adu da take dauke da su turkawa mazauna amurka ne suka gina cibiyar domin ta rika tallafa wa fannonin rayuwar baki 'yan ƙasar turkiya da ke zaune a nan amurka a ranar juma'a da ta gabata wato bayan harin da aka kai a new zealand an tsaurara matakan tsaro a masallacin a cewar shugaban cibiyar ahmed idlek We are asking to be vigilant, uh, but on Mun umarci mutanenmu da su farga, baya ga haka muna ɗaukan matakan da suke tabbatar da tsaron mutanen mutanenmu. Shugaban ya kuma faɗa wa muryar Amurka cewa cibiyar ta samu sakonnin nuna goyon baya daga waɗanda ba musulmi ba da ke makwabtaka da masallacin da kuma shugaban 'yan sandan yankin Henry Stowinski wanda har ma ya yi jawabi a gaban waɗanda suka halarci sallar Juma'a inda har ya kwatanta al'ummar musulmi a matsayin 'yan uwansu na jika. Na san cewa za mu kare gidanmu da 'yan uwanmu. Ƙungiyoyi masu nuna ƙiyayya na ci gaba da karuwa a duk faɗin duniya. Lamarin da ke ƙara ruruta wutan nuna ƙiyayya ga musulmi da Yahudawa da baƙin da suka zo daga wasu ƙasashe. In ji Imam Na'im Muhammad Baik na karamar hukumar First Church da ke jihar Virginia. Amma ya kamata mu zauna cikin shiri. Muna ilmantar da al'ummarmu muna kuma taimakon su domin su fahimci inda al'amura suka sauya a yau a amurka amma ya zama dole mu rike imaninmu mu jajirce wajen yin ibadar mu kada mu nuna tsoro shugabannin musulmi sun yi kira ga mabiyansu da su rika cuɗanya da al'ummomin da suke tare da su waɗanda suka haɗa hadda mabiya wasu addinai hamid al-silwi shine shugaban cibiyar musulunci da ake kira shipheads bay muslim center a new york that Ya kamata a rika samun haɗin kai a tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba domin ci gaban bil'adama kada ku kaɗaitar da kanku idan kuna da wata damuwa ku faɗa wa mutanen da kuke tare da su. Mafi aksarin musulmi da ke nan Amurka sukan ɗaura laifi ne akan kafofin yaɗa labarai waɗanda suka ce suna yaɗa labaran da ke rarraba kawunan jama'a a cewar Ahmed idlek na cibiyar Dianet. Some of these measures are trying to change the fabric of this country, which is not going to happen. Why? Because Muslims are really strong elements, strong part of this. Wasu daga cikin ire waɗannan sakonni suna ƙoƙari ne su sauya haɗin kan ƙasar nan, abin da kuma ba zai taɓa yiwuwa ba. Dalili kuwa shine musulmi na da gagarumar rawar da suke takawa a Amurka. Idan ka duba akwai musulmi da aka haifa suka rayu shekaru aru-aru a ƙasar nan. akwai musulmi a rundunar sojin amurka akwai musulmi a likitocin ƙasar nan akwai lauyoyi akwai su a ma'aikatar kashe gobara akwai su a rundunar 'yan sandan kasar nan shugaban amurka donald trump dai ya yi allah wadai da harin na new zealand sannan ya aika da sakon ta'aziyya ta kafar twitter ga al'ummar kasar baya ga haka jami'an amurka sun yi tayin taimakawa wajen binciken da ake kan wannan hari. ta fassara rahoton zalatika hawk kenan aka saurara ana da yi tare ne da sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc inda yanzu agugu ke cewa karfe 1 dare ne da minti 17 kashirinmu na gaba Demokradiyya a yau. A yau za mu ɗora ne a kan nazarin zaben da ya gudana a Najeriya tare da ba da shawarwarin yadda za a shawo kan kurakuran da suka auku tare da babban bakona malami a jami'ar Abuja kuma ƙwararre a fannin siyasar ƙasa da ƙasa da zamantakewar ɗan adam Dr. Abubakar Umar Kari. Dokta ina maka maraba da zuwa. Ka yi yawo tare da bakin ƙasa da ƙasa da suka shigo yaya kuka ga yadda zaɓuka suka gudana ne a arewacin ƙasar nan ko ba komai a arewa zaɓuɓɓuka sun wakana cikin yanayi na zaman lafiya da kwanciyar hankali bacin jihar benue da waɗansu suka je suka ƙona wata makaranta a ƙaramar kumar ta gabas suka ƙona kayayyakin zaɓe saboda haka sai kashe gari aka zaɓen sai kuma wata cece kuce da aka yi a garin jalingo wanda yake nasaba da kabilanci amma ita kanta kafin ta kazance gwamnan jihar ya sa dokar hana fita daga shida da yamma zuwa shida na safe to saboda haka su kansu masu sa ido na ciki da wajen ƙasar nan sun yaba irin yanayi na zaman lafiya da ya gudana a lokacin zaɓe a jihohin arewa goma sha tara duk da kuma a cikin goma sha tara nan guda shida zaɓen bai kammala ba to amma ko lokacin da hukumar zaɓe ta ayyana cewa sai an je an yi zaɓen kammalawa wannan abun bai sa an tada rigima ko an kashe wani ko kuma an dai tada hankali ba to idan za ka kwatanta zaben nan da aka yi na yanzu shekara 2019 da wanda aka yi a 2015 me za ka ce eto eh na 2015 zaɓe ne wanda za a iya cewa ya ja hankali kwarai da gaske musamman sakamakon zaben saboda zaɓe ne wanda ya tumɓuke gwamnati da take kan ƙargan mulki ya kawo wata sa'an nan ita wancan gwamnatin da aka tumɓuke ta kuma ta rasa rinjayenta a jihohi da kuma ƙananan hukumomi kuma abin sha'awa shine da aka tumbuke tan ba a yi wani rigima ba ko kotu ma a wurare da dama ba su ba saboda haka za a iya cewa zaben ya da tsafta kwarai da gaske to amma ko shi akwai tashin hankali kwarai da gaske musamman a wannan yanki na naja delta an kashe mutane da dama a jihohin rivers a jihohin delta da kuma akwa ibom To amma mu abin da muka tunani shine cewa tun da a biyar an yi zaben da ya karbu a ko ina cikin duniya to wannan zaɓe na 2019 kamata a ce an ɗora to amma kuma sai aka samu akasin haka sai ya zama hukumar zaɓe ba ta koyi da darussa da dama na 2015 ba akwai abubuwa da dama waɗanda ya kamata a ce ko dai an kauce musu ko kuma an ɗora a kansu to amma hakan bai faru ba to saboda kasancewar haka shine wasu suke ganin cewa zaben ya kazanta amma ina tabbatar miki cewa kazancewar zaben 2019 bai kai na 2011 ba kuma bai kai na 2007 ba wanda gaba ɗaya duniya ma ta masa tofin alatsi ne akan cewa ba taɓa yin zaɓe mai muni a ko'ina cikin faɗin duniya ba irinsa. To ai ko yanzu jam'iyyun adawa na cewa wannan zaɓen ya fi kowanne muni cikin shekaru ashirin. A wannan kuma magana ce ta jam'iyyar adawa amma mu muna amfani ne da abubuwan da yawa alkaluma da kuma abubuwan da suka faru a zahiri idan mutum ya nazari irin sharhi da aka game da zaɓukan 2003 da kuma 2007 a fili take cewa waɗannan zaɓuka su ne suka fi kowanne kazanta a cikin tarihin najeriya har shi kanshi wanda ya fi kowa cin gajiyar zaɓen 2007 wato marigayi shugaba umar musa adwa shi kanshi yadda cewa wannan zaɓen ba zaɓe ba ne na allah da annabi saboda haka ya kafa kwamitin nan na meshara west domin a gano bakin zara to amma abin bakin ciki shine bayan rasu kasuwarsa gwamnatocin da suka gaje shi ba su aiwatar da shawarwarin wannan rahoton gaba ɗaya ba to me shawara ka kai matsayin kai kwararre ne akan wannan rahoto da mai shari'a justice owais ya fitar wannan rahoto yana da alfanu kwarai da gaske wata daga cikin shawarar da aka bayar idan da an aiwatar da su muna ganin cewa irin mishkila da kurakurai da abubuwa marasa daɗi da suke ta faruwa a yanzu damewa ba su faru ba saboda ya fayyace a fili irin abubuwan da suke jawo tarnaki da kuma naƙasu ga tafarkin zaɓe ya kuma ba da shawari a kan yadda ita kanta hukumar zaɓe za a tsara ta sa'an nan za a barbaza ta a ƙirƙiri wasu hukumomi a ƙarƙashinta allah misali a ce akwai hukumar da za ta riƙe wa jam'iyyu rajista akwai hukuma wadda kamar kotu ce wadda za ta iya ba'asi da kuma hukunta masu aikata laifukan zabuka sa'an nan a ce kuma akwai wata hukuma wadda ita kuma za ta rika sa ido a kan yadda jam'iyyun siyasa suke aiwatar da harkokin zaɓe wato abin da ke faruwa yanzu shine aiki ya yi ma hukumar zaɓe yawa kwarai da gaske irin ayyuka da ake tsammanin cewa za ta ba ta iya ba ba ta da mutanen da za su aiwatar da wannan aiki babu lokacin da za ta iya ko kuma babu kuɗin da za a iya sawa a yi wannan aiki to saboda haka dole ne a kasa ta kaman kashi hudu ita hukumar zaben eh ta yadda ita hukumar zaɓe kawai abin da za ta sa gaba shine aiwatar da zaɓe yawan shirya zaɓe amma duka waɗansu abubuwa sai a ware a kafa waɗansu ƙananan hukumomi waɗanda su ma za su fuskanci abubuwa daban-daban. So sa'an nan kuma game da shawara ina ganin cewa dole ne a zauna a tattauna a game da yadda za a riƙa yin tsaro a lokacin zaɓe. To amma kuma duk waɗannan rigingimun ma abubuwan da za su sa a kauce shine idan har sannu a hankali mun fara amfani da kimiyya a wurin zaɓe. Misali kimiyya a ce kamar wannan na'ura da ake amfani da ita wajen tantance wayanda za su kaɗa ƙuri'u kenan? yau to kinga ta wannan abu ai an samu ci gaba kwarai da gaske to kamata ya a ce sannan a hankali an ɗaukaka wannan kimiyya ta yadda mutum yana gidansa zai iya kada kuri'a yana ofisinsa zai iya kada kuri'a ba tare da an ware wai a ranar zaɓe ba shiga ba fita ba kasuwa ba tashan mota a rufe gari a rufe iyakokin ƙasa wanda kusan za a ce a najeriya ne da waɗansu ƙasashe masu tasuwa kawai ake wannan abu kamar yadda mutum zai ɗau waya ya buga kamar yadda 'yan makaranta suke zuwa su rubuta jaraba nan ta jam sakamakon zaben ya fito a ranar to yadda waɗansu ƙasashe har ma na afirka kenan suke aiwatar da zaɓukansu mun san wannan abu ne wanda ba za a fara shi a dare ɗaya ba to amma dole mu fara tunanin cewa ya kamata a fara kuma a rika amfani da ƙananan zaɓuka na ƙananan kuma yawa a yi gwaji har sai abin ya tafi ya kyau kuma mun lura da cewa yanzu tashin hankali ma da kuma magudin zaɓe da hayaniya da ake yi a zaɓe kusan ya tattara ne ga wurin ga lokacin da ake kirga kuri'u musamman a cibiyoyin nan da tattara ƙuri'u to saboda haka anan ma za ake ce ma collation centers yo collation center to wannan ma za a iya magance waɗannan matsalolin idan tun da farko ma daga rumfar zaɓe za a iya tura sakamakon zaɓe ta amfani da na'ura zuwa hukumar zaɓe ba tare da sai an taru a wani wuri an sa 'yan sanda ana ta hayaniya ba ana gama kirga ƙuri'u idan aka ayyana wakilan 'yan takara da jami'an tsaro da 'yan sa ido da kuma waɗanda suke wurin sai a ce to ga ƙuri'un da kowa ya samu shi shikenan kawai sai a danna sai ya idan ya tafi kuma a ce akwai wata na'ura wadda ita kuma za ta tattarawa shi kenan babu wani magana duk irin waɗannan hayaniya to saboda haka yanzu duniya ta ci gaba kamar irin yadda aka samu ci gaba a harkokin rayuwa to a harkokin zaɓe ma kamata a ce an yi amfani da waɗannan kimiyoyi da fasahohi domin magance duka waɗannan mishkila kuma a ƙasashen da demokaradiyya ta ci gaba da kuma ta kafu yadda ake yi kenan. Dokta tambaya ta ƙarshe ya kake kallon yawan jam'iyyu da ake da su a wannan kasa yanzu kana ganin rage yawan jam'iyyu ma zai ɗan kawo tsabta a harkan zaɓe? Eh, hajiya wato akwai kasashen da suka fi Najeriya yawan jam'iyyu. Kin ga ko Amurka, maganar gaskiya shine akwai jam'iyyu fiye da ɗari biyu a Amurka. A India akwai fiye da ɗari. To amma abin da yake faruwa shine a waɗannan kasashe. ba a hana mutane su kafa jam'iyyu. To amma kafin jam'iyya ta cancanta ta tsaya zaɓe har a sa ta a cikin jadawalin eh, kada ƙuri'u yawa sai ta cika waɗansu ka'idoji to mu ma abin da ya kamata kenan mu yi eh abokai da 'yan gida ɗaya ma suna aikafa jam'iyyu to amma ana iya cewa duk wata jam'iyyar da bata cika ka'ida kaza kaza kaza kaza kaza ba ba za ta yi takarar shugaban kasa ba ba za ta yi takarar gwamna ba duka kasashen da demokradiyya ta ci gaba haka ake to amma mu kawai sai aka sake wa kowa mara har a ce jam'iyyu uku wasu yi takarar shugaban kasa kuma yawancinsu ko ofis ba su da shi yawancinsu ba su da magoya baya kuma wani abin takaici ma shine kwana biyu kafin a yi zaben shugaban kasa jam'iyyu 41 sun ce sun mara wani dan takara baya wasu jam'iyyu 26 sun ce sun mara wa dan takara to saboda haka jam'iyyu biyar ko shida ne kawai suka rage waɗannan sauran jam'iyyun kawai inna ne kuma saboda yawan su ake ta samun matsaloli na kuɗi na lokaci na kayan aiki kuma zaɓe abubuwa suka saru suka mutu yawa kuma ki duba ki gani da sakamakon zaben shugaban ƙasa ya fito jam'iyyu saba'in da ɗaya ƙuri'un da suka samu gaba ɗayansu ba su fi kashi biyu cikin ɗari na duk ƙuri'un da aka abin nan ta saboda haka su waɗannan jam'iyyu wannan takarar da suka yi ma ba ta ma da amfani kuma su sun san cewa ba takara suke ba su sun san cewa suna ɓata kowa lokaci ne to shi ne muke ganin cewa ba tare da ɓata lokaci ba majalisun tarayya da sauran shugabanni su fara nazarin yin kwaskwari ma maɗarin mulkin najeriya dokar zaɓe ta najeriya ta yadda kafin zaɓe na gaba za a kiyaye maganar jam'iyyun inarji yadda za mu jalin zamun shirin kenan a yau sai makon gobe idan allah ya kai mu a madadin baƙon namu malami a jami'ar abuja kuma kwararre a harkar siyasar ƙasa da ƙasa da zamantakewar ɗan adam dr abubakar umar kari ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu wuni lafiya. kamar Allah yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice shugabannin Amurka da Brazil kasashe biyu mafiya girma a yammacin duniya sun yi alkawarin inganta hulɗar cinikayya da haɗin kai ta fuskar soji ta yadda har ma shugaban Amurka Donald Trump ke cewa ya kamata ƙasar ta Brazil ta shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. hukumomi a kasar netherlands jiya talata sun ce suna binciken yiwuwar alakar ta'addanci da wasu harbe-harben da aka yi a cikin wani jirgin kasa inda har mutane uku suka mutu baya ga wasu biyar kuma da suka ji raunuka hukumomi a garin christchurch na kasar new zealand sun fara baiwa iyalai gawarwakin mutane hamsin da aka kashe a harbe-harben kan mai uwa da wabi na ranar juma'a wanda wani mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsin farare ya aikata Shugaban kasar Kazakhstan na Nazarbayev ya yi murabus haka kwatsam. Masu aro da aka maka kawo ƙarshen shirinmu sai kuma an jima a shirin hantsi za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya da. A makafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga mai sauraron mu Alhaji Sanusi mai jama'a da Dallatin Bauchi bisa rasuwar mahaifiyarsa wacce Allah ya wa rasuwa a ranar Litinin da fatan Allah ya jikanta ya mu kuma mata rahama. ya zama madadin shi ibrahim kalmasi garba da ta ne gabatarwa da ci hira hiro ne da haɗa shirin sai injiniyan mu greg burns mahmud lalu ke cewa ku wuni lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc Afrique. Le monde aujourd'hui.